da nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i wa radiyallahu ta'ala an sadatina abubakarin wa umar wa uthman wa ali wa an sahabati ajma'in wa an kulli man sara ala miwalihi wa iktafa atharahu bi ihsanin ila middin yan uwa iyaye mata ɗalibai. assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. yau rana ce ta asabar kuma bai mantuwa ba yau sha biyar ne ga watan wuta ah, ne, sha biyar ne in ba manta ba insha Allah kuma dubu da dari hudu da wato arba'in bayan hijirar manzan Allah sosan daga makka zuwa madina kuma a cikin baka yau nawa ne ga disamba 22 ga watan disamba wata na ƙarshe a kalandar bature 2018 to saboda yanayin lokaci kusan ba sai na yi wata doguwar mukaddima ba wannan ana kiransa daura a daurar ilmiya wato mutane su killace su ɗauki wani littafi mai amfani daga farko su dire shi wannan ba karamin alkhairi ba ne wannan shi ne karo na farko da na sani da za mu yi irinsa a wannan yankin namu wadda dai ni na yi dai yan zariya ɗalibai mata irin ku mun yi nisa a littafin kusan in allah kai ni gobe watakil za mu kama littafin tare da su to sai na ga a to ba zai yiwu ba dole in fara da gidana tukun kafin dama an riga an yi nisa a can misali to a tsarin mu za mu samu ɗaya wanda ta ƙware wajen karanta arabiya ta karanta mana littafi saboda haka kuma a ƙa'ida don allah kamar da kuka ji malamin ya faɗa a yi haƙuri da sha'anin wayoyi ba za mu karɓi eh, kiran waya ba ana wannan karatun ba zai yiwu ba ba zai yiwu kimita ba ba da izini ba kuma karfe na ka ce har zuwa karfe nawa ne har zuwa biyar kuma karfin aiki ba ne don bayan biyar kuma muna da wanda zai kuma a masallaci shi kuma yau hasar gari ya waye tdb da maza shi kuma wani littafi ne shafar suna na imamul barbahari da mulha wannan ita ce rayuwar domin idan baka rayuwa ba ta tafi kan aiki irin wannan ba eh, ba ta lokaci kwanakin nawa ne suke ba su da yawa a gani wadda ta ba da wannan wuri tana ƙasa yanzu misali ta kaga ta yi alkhairi jike za ki so a ce ke ma duke ki ce kika bayar ana aikin alkhairi irin wannan allah ya karɓa mata ya ji kanta ya ji kanmu gaba ɗaya saboda haka ke na san ki a ki. to khadija karanta mana kuma ki tabbatar da karatu mai kyau kuma ana yi na gyara arabiyar kuma na ce ka'ida kowa ta mallaki littafin akwai wasu a ƙasa ne ko? to sauraka ina fata suna ji bismillah wannan ya zama dushi ne kusan matakinmu na farko na daura littattafai za su biyo baya a ce kina cikin wannan tawaga ba karamin alkhairi ke ga mu da shi ba to abinda za a yi shi wannan littafi da ya sunan shi tarbiyatul aulat yi ma 'ya'ya tarbiyya fi dau'il kitabu was sunna kalmar da'u yadda ƙur'ani da sunna suka karantar a to dama abinda muke so kira yi mu yi ma 'ya'yan mu tarbiyya ba bisa ra'ayin wani ba a me wanda halicci ai me yace ko ba ka ba me annabin sa yace wannan ba karamin alkhairi bane wanda ya rubuta littafi shine Abdulsalam dan Abdullahi As-Sulaiman kuma ya zaɓo wani babban malami da muke ji da shi al'allamatu salih ibn al-fauzan al-fauzan wanda ya ce da shi a shekul alimin rabbani babban malami an rabbani mai yau mutane tarbiyya akan bin hanyar Allah Allah ya sake zama kima ke zama rabbaniya to shi yi littafin muqaddima ah, don haka eh, yani zan so ki fara karanta muqaddimar shi alfawzan alfawzan ku bude shafi na biyu a ki karanta ƙarshen abin da ya faɗa sannan mu je bismillah Allah ya datar da mu da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah shi kadai tsira da aminci su kara tabbata bisa annabi Muhammad wa mai kika ce madalla da iyalansa da sahabbansa wa ba bayan haka wasu mabota ilimi su manzan Allah baya cewa ba'at abinda yake ta ne amma ba'at suka ce an ruwaito ta fuskoki sun fi hamsin baya cewa ba cewa yake amma ba'at to amma in kika ce ba shikenan yayi to amma shi mawallafin haka ya faɗa anan ah, alayen annabi su ne iyalan gidansa wanda suke da dangantaka ta jini kai tsaye misali alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu abbas sahabbai kuma yani duk wanda ya rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu akan haka bai canza ba ne sahabi sai suka ce ko da ya ridda a billah amma muddin ya koma ya tuba bayan riddar kafin ya mutu riddarsa ba ta cire masa rawanin sahabbanta sahabbai yawan suna da yawa kuma allah ce ya yarda da su alamar imanin mutum na da kyau tsakaninsa da sahabbai zama lafiya wanda ke taba su ya zage su to alamar lalatacce ne ba musulmi bane kamar da in shi ake kuma yi da hankali allah ya tsare mu ya kare mu ci gaba نعم وقد اطلعت وقد اطلعت على مؤلف الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليماني وهو بعنوان تربية وهو وهو ب بعنوان بعنوان كون غاني نعم. بعنوان يتي حقيقه انا كارن ده shine ittalatu idona ya kai ga littafin shekin malami abdulsalam din nan fa dan abdullahi suleiman littafin yana da title shi ne bi'unwa littafi mai suna kaza mai sunan to kin sunan littafin kenan wanda na fassara shi ci gaba ci gaba ci gaba na'am كلاهما ومهما في موضوعه لا فوجدته مؤلفا مفيدا ومهما يوا سيتي سنتر da littafin muallaf wato abin rubutu ne mai amfani ko muhimmi fi mawdu'i cikin darasin da ya magana kai na'am na'am lalle mawallafin ya nuna kwarewa shine ajada a cikin littafin ya kuma fa'idantar na'am na'am fajazallahu khaira Allah ya saka mai da alkhairi wa nafa'a bima kataba mhm wa nafa'a bima kataba kuma Allah ya amfanar da al'umma da abin da ya rubuta to kin gani yabo dai an kare maka yabo ai a ce ki abin kirki a ce Allah ya saka miki to ai an kare yabo to na'am hmm? Hmm. to shikenan idan ka ƙara magana ana sun dama ka cika da salati wannan a takaice abinda malamin ya rubuta kenan da yake muna son mu sauke shi ne yau gaba daya musakkar daya to wani lokaci zan iya canza masu karatu karanta wancan karanta ban san kamun luda yanku ba dukkaninku to amma daga lafazin ku zan fahimci eh wannan tana da makama a karatu next daura sun ce karanta mana misali ah, kamar da ta fara ita yar uwa Allah ya saka alkhairi to wannan sai ce ka katabahu salihu Ibnu fauzan al-fauzan ko wanda ya rubuta wannan bayani sunan shi shine salihu dan fauzan kuma ku dubi ladabi bai ce ka taba al shaykhu al-allama bai makansa kirari ba kawai dai salihu dan fauzan al-fauzan sai ya gaya miki matsayin shi udu memba shine udu memba ne na hayati committee kibar ulama manyan malaman saudiya to shi memba ne ciki so ya gaya miki wane ne shi shine udu hay'ati kibarul al'ulama memba na kwamitin manyan malamai saudiya suna da abinda suke kira hay'atu kibarul al'ulama ko fatawa ne ba a yadda ne ba sai in malaman nan sun sa saboda gudun kada kawo mutane rudu sai ce hai'a sun takalla hatsa kan ce hai'a ta yi magana to shi memba ne a cikin wannan kwamiti kuma ya yi wannan magana ne في يوم الخامس من الشهر الرابع لآم ست وعشرين وأربعمائة وألف كو رانا بير ga watan huɗu? watan huɗu shine irin watan da muke ciki yanzu haka ne rabi'u thani shekara 1426 to wannan shine mukaddima to ko kuma saurari karatun da zan yi muku a shafi na gaba wanda ya shafi shi marubucin shi kuma ga abin da ya ce bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wahda salatu wassalamu ala ko الصلاة wassalamu so ku gyara lallai akwai ala a wurin kana da ba neman gyara ah, ba bayan sai kuma sai hmm. kun gane inda nake ne in da kuskure wurin ba don ya ce wasu salatu rasulillah me ya kamata ya ce yawwa to kusa ala akwai gyara ku yi alamar da za ta nuna kibiyar ala yawa tsira da amincin Allah su kara tabbata a bisa manzan Allah shi ma sai ce wa ba'adu madadin amma ba'adu laqad an amallahu ala ibadihi ni'aman azima tabbas Allah ya yi ni'imomi ga bayansa ni'imomi manya-manya ɗibga-ɗibga. shine azima wa min a'zami hadhihi ni'ami ni'matul walad salih yace daga cikin mafi girman waɗannan ni'imomi fa ai maka ni'imar da na gari Allah ka ba mu kuma ku lura a larabcin aka ce alwalad mace ta shigo namiji ya shigo inda arabiya ne in an ce alwalad to ba ana nufin ɗan namiji ne kadai wala ya mace ma ta shigo ce domin ya ce yusi kuma laufi to Allah na muku siya game da aulad kina nufin maza kawai ake nufi hada arafin nan tayyib fa huwa amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima shi da na gari aiki ne wato asusun ajiya ne ga iyayensa guda biyu a rayuwarsu ma fa haka bayan sun mutu كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم kamar yadda annabi muhammadu ya ba da labari allahumma salli wasallam alaihi min hadisi abi hurairata daga hadisin babban sahabi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu inda ce idan mata adam idan dan adam ya mutu in kafa amaluhu illa min thalathin hanyar da zai samu lada hanyar ta yanke in ma ta hanya uku ba wa zakara minha cikin su sai ambata sai faɗi abin da yake nema muhallin shahid aw salihun ya yad'u lahu ko mutum ya mutu ya bar ɗa na gari wanda ke masa addu'a to wannan ba karamin riba kana ولذلك كان اهتمام الأنبياء da بالذرية kabira dan haka ne himmatuwar annabawa da bayan Allah nagartattu wajen samun zuriya ta gari wannan himmatuwar babba ce ba 'yar karama ba lima ya tarattabu alaihim min alkhairil azim saboda abin da ke tattare da shi samun ya'ya na gari wato alkhairi wanda yake babba waqad ahmala hadha amra kathirun min nas mutane da yawa ahmala sun yi shakulatin bangaro game da wannan babban lamarin shine ahmala kalmar ahmala abu kai masa wani wasare ne baka bashi muhimmanci ba araftunna طيب وقد أهمل هذا الأمر كثير من الناس وخاصة fi هذا الزمان malam ce musamman ma a wannan zamani namu me janyo haka ma'a kasratil mulhiyat mulhiyat saboda yawaitan abubuwa da suke daukan hankali su ne mulhiyat wa shawaghil da abu masu shagaltar da kwakwalwa wal fitan ga fitintunu iri-iri sun yawa waɗannan sai suka sa hankulan mutane suka yi nesa gabarin tarbiyyar 'ya'ya wanda yin tarbiyyar nan kuma babban asusun ajiya ne wanda baya yin kamfa waje al-kathiru minhum al-hadiyan nabawiyya da yawa daga cikin mutane jahila suka jahilci wato samfurin karantarwar annabi muhammadu almu'ina wanda zai taimaka maka fitar tarbiyatul aulad wa huwa min ahammin umur alalira daga cikin mafiya muhimmancin al'amurra allati yajibu alal muslimi al'inayatu wanda dole musulmi ya yi inaya ma'anar inaya ya mai da hankali sosai a kai an gane ko ba wattiba'uha lima fiha min fi'il al lati allati arshada ilayha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi tarbiyat al da kuma bin su wajen aikata sabubba waɗanda ke shiryar da mutane zuwa ga mai yaya tarbiyya to bayan ya ƙara magana a wannan sakin layi wato fakara paragraph sai ce wa hadhal kutayyibu a ina za ku tafi da shi don a kawo yawa wa hadhal kutayyibu ce wannan ɗan karamin littafin ba a yi littafi sunan shi ne alkitab amma idan ya yace alkutayyibu wato yana sai ce da ke ni fa ba wai na cika baki ba ne mm, littafin ma ɗan ƙarami ne kawai ɗan cakurkuri ne dan taɓa ka lashe ne kawai ta wannan tawazu ne wannan karki zo dan ki yabo ki dinga kuro ta kanki yace ku ta yi sai ce wannan dan karamin littafi malaman arabiya suna kiransa at-tasghir tasghir abu baka mai da shi dan karamin arftun nan yani wa hadha al-kutub wannan ɗan karamin littafi sai sake ce muka ce mana ai da kace kutub ya isa aiki amma dai sake nuna maka ne to sai ce asagir littafi dan karami jama'atu fihi ma tayassar na tattaro bayani a cikin sa na daga abin da ya sawaka ni gare ni an gane min alkitabu sunna daga nassoshi na qur'ani da kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fi tarbiyatul aulad wajen yi ma yara ainihin tarbiyya la'allahu nasare ina fata ya kunu mu'inan ya zamanto mai taimaka ma iyaye wa murshidan mai musu jagoranci lilwalidaini wato ga iyaye biyu ya taimake su wajen mai fi tarbiyyati aulade kaji point wajen yi ma 'ya'yansu ne tarbiyya da ya ƙara wannan magana sai addu'a sai ce as'alullaha ina roƙon Allah an ya ji alahu ya sanya shi shi ne madalla khalisan mawajin kare ya sa don Allah kawai muka yi ba don wani ba to mu mata taron mu Allah ya sa don Allah za mu yi ya tsarkake niyyar mu ya fitar da rabon shaidan ciki sai ce kamala ansa kamar da ba kuma zan manta ba an ashkora na gode ma shaikhana malaminmu a shaikh babban malami rumbun karatu salih ibn fauzan al-fauzan wato sunan shi kenan saboda me kake gode masa ce ala taqdimihi hadda ya samu lokaci ya rota min muqaddima <laughs> ka duba duka duka layi nawa ne muqaddima ta sa ku duba layi nawa ne daya biyu uku hudu biyar kacal amma yana ganin ya kamata in gode masa saboda lokacin da ya bani ko ke kika rubuta littafi ya ce malam da Allah a duba min babu laifi ki ce na gode abin da malam yi ba sai ya tambaye ki ba saboda wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba aina araftunna tayyib saboda aka sai yake cewa wato na gode wa malam ala taqdimihi saboda muqaddimarsa li hadha alkitab ga wannan littafi as'alullah ina roƙon Allah an yaj'ala zalika ya sanya haka din me haka muƙaddimin da ya masa ya sanya malam fi mizani hasanati kajifa a cikin mizani taskarsa kowane mutum yana da mizani Allah ce wani nada'ul mawazin kristal qist al-yawm al-qiyamah nafsun shai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin a cikin sura mai lamba 21 zamu aji ainihin wato mizani lada gashirin sharri ga shi na'udhu billah sauraka wanda aikin kirki ya rinjaye to shine idan kika ce ina roƙo Allah ya sanya maka a mizaninka wannan ba karamar addu'a kika yi ba wa yubarika ina roƙo kuma Allah ya sanya albarka fi waqtihi a lokacinsa sa shiwa shi wanda ya muqaddima fawzan al fawzan wa ilmi haka ya sanya albarka cikin iliminsa ƙarshen maganar kenan wanda ya rubuta sunan shi abdulsalam mawallafin littafin dan abdullahi as-sulaiman wa yana nufin alu sulaiman iyalin gidan sulaiman shi za ce al sulaiman in ba ka ba ya za a yi sunan mutum ka sa masa al ba daidai ba ba da maki ce al sulaiman ba da maki ce al yusuf ba a haka a arabiya to ma suka ce suna nufin alu the family of shine ma'anar magana an gane ko wanda shine al mudirul am shine babban director limu assasati a da'awar khairiyya babban daraktar da'awa kan aikin alkhairi har ya baki lambar telefon in ana so a neme shi da lambarsa a riyad capital din saudiya wannan muhimmin abu ne idan kana karatu ka karanta irin wannan mukaddima don ka san waye ma ke rubutun nan waye ke wannan magana kun gane ko saboda ka za mu je ga kai tsaye shafi na hudu ina amira take to ku ba ta speaker zan bi ku ɗaiɗai in ta kama in ji kamun lodayin karatu ki karanta mana bismillah bismillah shine farkon matashiyarsa topic na farko da za mu karanta a littafin kenan sai ya fara yin matashiya al'aulado kin ga yaya ni'matun min Allah ni'ima ne fa daga Allah wahibatun min kuma kyauta ce shine hiba ko shakka babu kyauta ce daga ubangiji ci gaba هي العطية to yana son ya fassara mana kalmomin ne in aka ce hiba mai ce hiba sai ce alhiba hiyar atiyya duk kyauta da kika bayar ba tare da kin nemi a baki lada ba shine hiba shine hiba ai idan kika ce da kawarki ga wannan misali eh, byron na baki amma ki biya ne to in kika ce a biya to ba hiba bane ya zama ciniki kenan ko ba haka ba amma in kika ce dauki kaza na baki bana bukatar ko godiya wannan shi ake ce masa saboda haka ayi aure a samu ƴaƴa to hiba ce daga Allah ko ba wanda zai iya baka wannan kyautar sai Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba madaukaki ya faɗa Mm. من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهن أو أو يزوجهن ذكورا وإناثا لا لا لا لا لا ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء نعم عديما ويجعل من يشاء عديما إنه عديم قدير سورة الشورى آية لمبة 49 zuwa aya mai lamba hamsin haka ne to sai ya ce kunga saboda ya kawo miki dalili da ke nuna ya eh, haihuwa baiwa ce sai jawo aya lillahi mulkin samawati walar ya tabbata ga Allah mulki da sarautar samai da kasai nashi shike ya halittu ma ya sha Allah yana halittin duk abin da yake so ma ya sha Allahu akbar ya habu yana baiwar ko kuma ki ce yana baiwa liman ya sha ga wanda yake so da ba a masa dole yana baiwa ga wanda yake so ya yi baiwar inafin 'ya'ya mata wanda sai ga mata da 'ya'yansa zuriyar babu namiji ɗaya kenan wai ya habu liman ya sha dhukur wani kuma Allah na masa baiwan 'ya'ya maza zalla biyu kenan aw wujuhun dhukuranan wa inafa ko Allah ya gwama mutum maza da mata ba a yi kusa wannan masu suka fi yawa a rayuwa in kika kalla da kyau wannan shi fi yawa uku kenan na hudu wa ya ji alumin ya sha'u aqima Allah yana mayar da wanda ya ga dama bakarari ba haihuwa Barren a yi auren shekara goma ko na ƙuda ba ta bai ba ga Allah ya ga dama to kinga idan kika tuna wannan sai kiga to me yana damuwa ne dama ya ce yana kaza yana kaza auke kin yadda da yana da mata ka da yana ba da maza ka da yana gwamawa amma nan ne baka da ba kuma ana zuwa gun boka a'udhu ki babu laifi in wata matsala ce a jiya a nemi maganin shikenan khalas amma kada wannan dan na mun sha samu a dalilin rashin haihuwa ga aure ya mutu na san yana faruwa yaro ne ya aure kwanaki ne na jagoranci ɗaurin auren ba amma me ya faru ƙarshe wallahi malamin wannan abin ba zai yi ba ai kaza kaza da za ka san kashe auren yarinyar tana son shi yana son ta ya ce tumala ai ba hannuna ba na ci kaga sha kurumin kafa sai uwar take ta to yanzu yanzu kanwata yayanta nawa to ke ban da binki ba kanwata dai shago ta sayo ne ban da ki dafa manci ba to inda za ta karanta wannan aya lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir kake zauna lafiya ci gaba babban malamin tafsiri ibn atiya ya faɗa cikin tafsirinsa mai suna al-muharrar waje sunan tafsiri ne ku ɗauki sunan daga cikin manufar daura in kika ji sunan littafi mai amfani maza maza maza ki ɗauki sunan ki sayo ki aje a gidanki ko biki karanta ba ki ce da ɗanki ga tafsiri muharrar ji ka karanta kamin addu'a Allahu akbar ko ki miƙa wani malamin tafsiri gafata malam ga kayan aiki mu almajirai ka ba mu littafi ka ba mu kudi inda littafi mai kyau yanzu ba littafi muke karanta ba amfanin sa Allah ka ne zai fi amfanin sa misali saboda ka ibn atiya ya faɗa a cikin littafin sa al-muharrar al-wajiz an gane ko mhm, cewa ne Allah ya fara da ambaton ƴa mace a wannan aya domin ya ce ya hablu min ya sha'u ne inatha mace fara faɗa mhm. me yasa ya fara cewa mace sai ce saboda mutunta 'ya'ya mata ma'ana mazan matan nan da ku larabawan maka kuke renawa to ita Allah fara ambata a kaji ibn atiyya ashe in kika tashi ma kina masu surutun musulunci mai martaba mace sai kike kaya tsaya ku gaya min addinin da ya fara mutunta mace da ya tashi bayani ya fara ambaton ya mace sai musulunci don ke fara ambata kin ga wannan hujja ce mai ƙarfin gaske na'am liyo tamma saboda ya fara ambaton ya mace ya ce liyo tamma saboda a himmatu da kiyaye su da kyautata musu wannan maganan waye maganan al'imam ibn wa madalla a tafsirinsa mai suna al madalla to baya ga shi kuma saiwa wafilatu ibn al-asbur sunan malami ne cikin sahabbai yake Allah ya kara masa yadda hmm. me yace to a katsara kaka. yaya karatun ku karanta me aka ce inna me ina wannan ta ce yumna ta fi daidai amma tare da ka akwai ɗan gyara a wurin saboda min ta zo yumni jamil ku kiya larabci da kyau inna min yumnil mar'ati hmm. لا قبل قبل ku bari mai karatun ta yi in na nemi taimakon ku zan ya karatun yake yawwa to tsaya malam ya ce na mini yumnil mar'a yana daga cikin albarkar ya mace tabkiruwa sai Allah ya fara ambatanta a wannan aya ko bai fara ambatanta ba ya habu limin ya sha'ume? inata ya fara da ya mace kablar zakari kafin ɗa namiji saboda mai suwa yake surutu na ne ah, a amasin surutu da Allah na'am saboda girmama ko to to to to to to to saboda lokacin da Allah ya fara da ya mace to haka dinna daga cikin in kai ka ce yum ne shine fa albarka shine yum daga nan ma aka samu suna aiman mai albarka in kika ce wannan sunan shi aiman kina nufin me cike da albarka aina yana daga cikin albarka ya mace aka fara da sunanta Ko hanzarta muna son mu sauke littafi hanzarta mhm. fi duniyaha qabla al yana daga cikin albarkar ya mace da alamar arzikinta duniya kafin lahira to kenan ki tsaya wurin barin taya ku annasu arba'atu aqsa mutane sun kasu gida hudu kuna ji ko qala ibn ishaq qala isnam qala ishaq ibn bishr isaq dan bishr yana cewa نزلت من al'aya وانا صديق نزلت هذه ibnu في الانبياء ثم wannan aya ta sauko ne akan annabawa daga nan kuma sai karantarwata ta gami wace aya ce yace asali Allah akwai annabawa da kowanne ta yi daidai da shi daga nan sai abin ya game kamar yaya sai ce ga misali number one rakamul awwal falut misali annabi lut abul banat lam illau zakar shi ayansa mata ne zalla annabi lut kwata-kwata annabi lut ba shi da ɗa namiji ɗaya ɗaya kenan na biyu annabi ibrahim baban annabawa alayhi salatu wasallam shi kuma abul auladi lam yulad lahu untha shi kuma duk ƴaƴansa maza ne a fahimta ta bai kamata ya ce abul aulad ba ya kamata ya ce abul dhukur kwarai saboda aulad na ga muku ya hada da wa mata saboda haka muna gani kamar da na ga ɗalibai a zariya mata na ce ku gyara wurin ko kuma ku bar shi a haka amma ya kamata ne zamanto mai abul zuko to na biyu annabi ibrahim shi 'ya'yansa gaba ɗaya ne ne a'a shi maza ne zalla ai yawwa na uku muhammadun sallallahu to shi wuli da lahussin fani an haifa masa dangi biyun ne na da 'ya'ya mata yana da maza ku ga mai 'ya'yansa mata guda nawa kudu dawa dawa dawa na mazan guda nawa ne dawa dawa dawa wa aka fara haifa mace ko namiji haihuwarsa ta farko mace wace ce na na zainab abin mamaki zainab dinnan mijinta mashirki ne kafiri farko madalla na gaya muku labarinsa shine abul as nana khadija tana da yar uwa ana kiranta halatu bintu khuwailid sai ce da manzon Allah ya rasulullah ni ina gani zainab da na haifa ka aura ma dan yar uwa ta halama sai aka yi haɗin gida a lokacin annabi na da shekara talatin kafin ya zama annabi aka yi auren zainab ta aure abul as ibn rabi'a da annabi ya zama annabi sallallahu sai ya ki musulunta ya zauna a kafircinsa mun zalla bai bata auren ba har lokacin da kafiran maka suka yi gangami suka yake shi a yakin badar sai ya je cikin masu yakar annabi zainab kuma na ɗakinsa da aka je yakin cikin waɗanda aka kama su sai aka cafke shi mijin na zainab yana cikin fasunonin yaƙi a lokacin kafiran maka sai kowa ya tura da ɗan wani abu da za a fanshi na shi ita ma sai ta asan tsakanin mata da miji sai ta aika wa annan sallallahu cewa ina so a fanso min mijina yana fa kafirci lokaci sai ta aika da abun wuya da babata ta bata na khadija da lokacin kai ta ɗaki ta bata kila da abun wuya mai kyau annabi sai ga abun wuya sai haka din sai ya ji hankalinsa sai tuna na khadija sai shi da sahabbai in kun ga za ku saka mata mijinta ku saka mata kuɗin da ta kawo na fansar mijin kuma ya damata saboda ka abul as sai ce albarkacin nana zai amma sai ce to daga yau ka rabu da ita saboda aya ta sauko wala tun tunkihul na hatta yu'minu to shine fa nana zainab aka sako ta amma ran da za ta bar makka ta ji dan lokacin ba ta hijira ba da za ta tafi madina sai annabi sallallahu alaihi ya tura mata dan gidansa zaidu ibn harifa baban usama ya ce kai zaidu je ka tawo da yata zainab dan auren ya rushe tsakanin da wancan mutum bai musulunta ba shi na ta sai bayan shekara shida wani ikon Allah ya musulunta daga baya amma aure ya riga ya mutu to shi ne fa sai kafar muka suka je zainab za ta da suka ce wa ta jibrilu ai ba ta isa ba hindu mata sarkin maka sai ta sa mutane biyu suka bi da hubar ana kira shi hubar da ɗaya namunta sunan shi to lokacin sai suka ɗora ta yanayi a cikin kun darbuka kun darbuka mai darbuka madalla in ka yi raƙumi ko taguwa to abinda kake ɗora ɗaki ko ba ka ba ɗaki da mata ke zama ciki a bayan raƙumi ai kuna ganin su ko to shi ne da ramuka tun da lokacin su fara mota to a ciki aka sana na zainab shi wannan kafirin a lokacin huba sai dinga sukan taguwar da mashi wallahi sai da taguwar ta faɗo zainab ta hantsulo tana da yaron ciki ta yi bari ta dinga bleeding wanda wani dalilin ma'ajalinta daga baya ƙarshe aka kai ta madina sai hindu tana mata sarkin maka lokacin sai take cewa amma ba sai kishin ya mace ya kama ta ita ma tare da tana kafira a lokacin ta ce ko na irin mutane ne mace ku yi mata wannan rashin mutunci kun je yaki a badar kun kasa komai kun ƙara fushin ku akan ya mace to ita ce ta dalilin ka ta tafin ai ita amma saboda kishin ya mace ce aka yi mata haka ku duba abin da ta yi ƙarshe na na zainab dai ta tafi madina cikin ɗan ƙaramin lokaci wannan lolayin dai sai ya zama ajalin mutuwanta to shi ne ummu ta ke cewa ya rasu lalla zainab ba ta rasu annabi ce ku je ku wanke ta saboda duk cikin matan sahabbai babu wanda take da specialization ƙwarewa wajen wankan gawa irin a atiyya muna so cikinku a samu mace da ta kware kan wankan gawa kwarai yar uwarki ta mutu mu ce to malama shiga ki yake wanki ta wasu tsoron gawa masu ke yi abinda ya zama dole ya zaka yi da shi bai ce ku ɗauki wato kwarjan lena da nake ɗaurewa a jiki ku je ku sa mata kwarjallan ya taba jikinta malamai suka ce zana ta more kwarjallan shi ne shaidar ta gaban allah in kiyama ta tsaye ya ce wa ashir na habiha araftun nan so hikimar shigo da wannan magana kawai malam isaac ibn bashar ya ce wannan aya ta sauko akan annabawa ne guda a asali to amma kuma hukuncin ai ya game ko ba haka ba shi yasa ya ce sun ma'ammat so muna kan gabar cewa na uku annabi sallallahu alaihi an haifa masa sinfan na hudu wa yahya ibnu zakariya aqil shi kuma kwata kwata baya haihuwa annabi yahya dan annabi zakariya ba a haifa masa ko da dare ba to kaga shine malam ke cewa ayar ta sauko ne asali akan annabawa amma hukuncin kuma ya game kun gane at aya to lokacin da Allah ta'ala ya ambaci at dan dan yace aw yuzawwiju din nan ko to abinda ake nufi huwa al bainal banina wal banat shine Allah zai hada wa mutum tsakanin ainihin maza da mata za je gaba ta gaba to wa za ta karanta mana wata san to karanta karatu mai kyau malama shafi na biyar ku ba ta speaker to kunji ga gaba sabuwa kuma sai ce ‘ya'ya wallahi ado ne a lokaci guda kuma fitina ne ma innama amwalukum auladukum fitina na ‘ya'ya ado ne Allah maɗaukaki ya faɗa jami Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul kafi eh, aya mai lamba 46 almalu wal banun da dukiya da 'ya'ya zinatul hayatid duniya kayan kawa ne na rayuwar duniya amma ku sani wal baqiyatus salihat abinda ake cewa al baqiyatus salihat duk zikiri da zaki yana cikin al baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na cikin albaqiyatu salihat to waɗannan khairun inda rabbika su suka fi gun ubangijinka wajen samun lada wa khairun amala su ne mafi girma wajen a matsayin abin buri ci gaba Allah maɗaukaki kuma ya faɗa nam an ƙawata wa mutane sha'awar son mata da 'ya'ya maza inda duk yana baki hujjojin da ya sace 'ya'ya ado ne dan ba zai faɗa bai baki aya ba so yana goyon bayan maganar sa ne da ayoyin na Qur'ani to wannan shine manhaji kuma na ilimi suratu ali imran aya mai lamba shahu ci gaba na mumtaz wannan sai kuma ya ambaci na biyu ya ce ‘ya'ya fitina ne dalili Allah maɗaukaki ya ce innama amwalukum ku sani fa dukiyoyinku wa auladukum da 'ya'yanku fitnatun ai fitna ne trial yani wallahu indahu ajrun azim abun ubangiji akwai lada wanda yake babba suratul taghabun aya ta 15 sallallahu alaihi

تقصير حتى نزلت حتى نوى jamil wannan hadisi ahsant abu dawo da ya ruwaito can ya ba da shari ko sai ku sauka ya ba da lamba ta farko akhrajahu abu dawuda haka ne wa ibn majah wa tirmidhi min hadithi buraidata ibn al-hasib wa qala at-tirmidhi hasan gharib وهو في مسند نا الامام احمد بن حنبل الشيباني الخضلي الله يرحمه شيخ سجل غايه yake cewa bayyana mu koma zuwa ga nassi din wata rana manzon Allah yana kan mimbari sallallahu yana khutuba iz sai aqbala al-hasan al-husayn sai hasan da husayn suka tunkaro shi yamshiyani suna tafiya wa yata'atharan suna tuntube shine ta'athara kasan yara kamar ka ce suna tatata yara ƙanana suna tuntube kuma shi yana kan mimbari yana ba sai suka shigo masallaci suna tafiya suna tuntube alaihi ma kamisa ne ahmara sun sanya riguna guda biyu jajaye guda biyu da annabi ya gansu fana zala rasulullah sai Allah ya sauko a ya sauko daga kan mimbari fa hamalahuma sai ya dauke su sun maƙar sannan sai ya ce sadakallah wallahi Allah ya gaskiya domin ya ce ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku fitna ne me yake nufi sai ce ra'aitu ai na ga hazainul gulamai na ga waɗannan yaran da guda biyu wa da wa yake nufi na gan su ne suna tafiya Waye ta afara suna tuntube kuma falam azan na kasa haƙuri la ilaha illallah Daga ka kai ba jure ba hatta na zalto don haka sai da na sauko na ɗauke su tukun hankali na ya kwanta ya salam to wannan na nuna miki lallai 'ya'ya suna shiga zuciya wanda ke sallah kaddara uwa tana sallah Allah kiyaye sai ta ga ɗanta kusa da bakin rijiya yaya Allah ya sauke ta ci gaba ko ta yanke sallar yau sai ma ka faɗa <laughs> lokacin na tafi da gudu kama sani lokacin so kun gani ma sai ka eh, ya ma yi nisa a yi ta gani zai je gun socket sai ta ce subhanallah sai ta ɗauke shi misali shi sa aka ce yaro daga cikin tarbiyya karki bar allura a fili karki bar matsayi fata karki bar almakashi karki bar allura karki bar ruwan zafi karki bar flask mai zafi kusa da yawo saboda tarbiyyar ai ba wai magana kai sallah hatta ma kare rayuwarsu daga hadari ɗakin da suke bacci karki bari su kwanta da fitila a kunne ƙwarai kuwa ko lantarki ne ke kashe a iya kawo ta ku ki sabon da zai faru ba lokacin da da iyayen mu suke amfani da a ci balbal maruruwa da sauransu fitila mai lagwani akwai labarai da a haɗari. da fata an gane ko wannan kenan ci gaba na uku kenan malam ya ce daga cikin fitinar 'ya'ya eh, eh. ɗan yushghilul abna'u 'ya'ya eh, iya suna iya shagaltar da ne iyaye ga bin Allah to kaga abin ya zama fitina kuwa me dalilin ka ga ta malam Allah maɗaukaki ya faɗa ya ce jamil Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani la tulikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum ko ƴaƴanku an zikirin lagabarin ambaton Allah kar ku yi haka ba wa man yaf'al zalika duk wanda aka to fa ka humul khasirun wadannan su ne hasararru wanda suka tabe al munafiqun aya ta tara ci gaba Allah madaukaki kuma ya faɗa ya ce attagabun attagabun aya mai lamba sha hudu ya ku su imani ku sani daga cikin matanku da 'ya'yanku akwai wanda suke makiya ne gare malamai suka ce wannan aya ta sauko da lokacin da za a hijira zuwa madina sai wasu daga cikin mata da yaya suka rungume iyayensu ya za ku tafi kubar mu ya za ku je gun mamar ku kyale mu a makka wannan sai sa sai suka yi rauni sai Allah ce ta kun gani ko ƴaƴanku da dukiya fitina ce gare ku wa qala sallallahu alaihi manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam yace al al-awladu majbanatun mabkhalatun kun taba jin wannan hadisi yawwa wannan hadisi akhrajahu wa ahmad a cikin musnad da ibn majah na'am to zai fassara miki da kuma eh, yake cewa ku duba shafi na shida ko yace ya zo da lafazi innal walada mabkhalatun majbana unzur tamam takhrijihi fi al-musnad hadisin an fitar da shi majibanatun din nan kudu ba sai ce me Yauwa, mutum yana tsoron ya fita jihadi kada ya mutu ya bar 'ya'ya marayu shine majibanatu wato 'ya'ya dalilin kawo maka tsoro ne wai kana tsoron wani abu wanda kuma abin da aka rubuta zai faru zai faru shi shine ma na majalata kun gane mhm. mabkhalatu eh mabkhalatu mai kika ce yawa wato yaya majbanatun ne na muku fasara majbana ko mabkhalatun ne kuma sukan zama dalilin yin rowa ai daga bukhul ne hmm. kin ji fassarar mutum kan hannu ya yin sadaka to yanzu na ba da sadakan nan yara na mai za su ci shine mana mabkhalatun yara majibana ne mabkhala to kin ga ashe tana ce kwarai da ciki na to sai kuma gaba ta gaba wato addu'ar annabawa da salihai akan Allah ya ba su zurriya ya kamata ke san wannan abin koyi ne yawan addu'a na mu fara annabawa addu'ar annabi zakariya ya yi addu'a madaukaki ya ce Thank you. ali imran aya mai lamba 38 Allah ya ce a daidai wurin ne annabi zakariya wato ya roƙi ubangijinsa ya ce rabbi habli min ladunka rikin ba Allah ka yi min baiwar zurriya nagartacciya lalle ya Allah yi ne sami addu'a maji addu'a Allahu akbar to kin ga ya baki dalili annabawa sun yi addu'a li'anna zakariya min al-anbiya mhm. ومن قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة ga misali jamil suratul furqan aya mai lamba 74 haka ne salihai Allah ya yabi bayinsa waɗanda ya kira ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حر إن بيتي daga أدو أرسو su ونا أدو والذين يقولون ربنا حبلنا لنا من ازواجنا وقرش عباد الرحمن suna cewa ubangiji حبلنا kai mana daga matayenmu da mu kai mana baiwan ƙurrata a Allahu akbar sanyin idanu eh ma'anan sanyin idanu ko gane a baka matar da wato ganinta alkhairi ne ba ta kusa da kai kana cikin tunanta haka ke ma mijin ya zama ka gare ki 'ya'yan su zamanto ababen alfahari a ce masha Allah yana da yaya nagartattu sun mai da hankali kan neman na kai abin kirki ba waɗanda za su dinga cusa ma iyaye ta kai ci ba a ƙaramin bala'i ba ne yana da ciwo a zuciyar iyaye a ce kullum a kawo ƙarin yaya guda daɗi ya kamata yaya kullum ya zama su zamanto mafahara abin alfahari da iyaye Allah ka bamu wanda suka kauce cikinsu Allah shirya mana da su sauran ka ce minti biyar minti biyar ai to ci gaba ci gaba ci gaba saboda haka suna ina zuwa suna addu'a ku gani su ibadur rahman sun ce kai mana baiwan ko ba haka ba daga matayenmu da zuriyarmu qurrata ayun ko sannan ka sanya mu zama limamai wajen aikin kirki mu zama duk aikin kirki mu jagorori a cikin jagorancin za a shirya daura irin wannan kina jagorancin yani ciyar da mabukata da wata azumi musamman kina jagorancin da Allah aji a list ɗin matan da aka mutu aka bar su da 'ya'ya a gidaje ba su da mai taimako misali daidai iyawa ku kai musu kaza daidai iyawa ana mun gode ki ci a wallahi ba sai kun gode ba inna ma nat'imukum liwajhi to wannan shine ma'anar jagoranci ma'anar waj'alna lilmuttaqina na imama ci gaba sai gaba ta gaba cika ce mai la gyara arabiya jamil ɗazu aiki ce kai waladu wanda mudafin ne mudafin ilai dole zamanto al-salih wake da wannan wayar ne don Allah a kashe hmm. wato alfanun ɗana gari nan zai gaya mana samun ɗana gari na da alfanu <clears throat> ita ce wannan gabar mhm. ko shakka babu ɗa na gari ni'ima ne babba daga Allah ta'ala annabi muhammad ya faɗa sallallahu ya ce idan ɗan adam ya mutu <clears throat> duk aikin da zai samu lada aikin ya katse in ba daga hanyoyi guda uku ba ne to kun ji fa sadaqatun jariyatun wasu suna bata wannan hadithi su ce sadaqatul jariya wai sadakar budurwa na ba daidai kuskure ne sadaqatun jariya sifatun wa mawsuf annatu wal man'ut ba mudafun wa mudafun ba bane la <clears throat> sadaka mai gudu shine abin da ake nufi ma'ana kin yi sadaka amma ladan yana ci gaba da gudana to idan mutum ya mutu ya bar sadaka mai gudana yana daga cikin sosu da ci gaba da samun lada ko da bayan ya mutu lalle kafin ki bar duniyar nan ki kokari ki sadaka jariya zai yi gare ku kai kuwa mana ki je kauye ki gina rijiya sadaka jariya ki je ki da mai gidanki ku je gidan marayu asibitin nasara ku yi adoptin din yaro ku masa training a gidanku har yi girma ko ku ɗauko yarinya budurwa ba sa inda take ba ku kawo ta gidanku ku kula da ita har ta isa auren ku mutu kayan ɗaki har su mutu ba za su manta da kuma sadaka jariya yanzu ko kun san lokacin da fitintunu suka yawaita a borno da yola da sai aka samu ƙungiyoyi na ngo suka cika maiduguri allah kuwa ƙungiyoyi na arna suka cika gare sun fi ɗari yanzu su je da zimmar sun zo kawo taimako ne sai su dinga kwashe 'ya'yan musulmi suna kai su mai da su kiristoci lai kwanaki da na je gashuwa da na gajerun gwanon mata suna layi za a ba su abinci shi yau allah sai na ji fargaba da tsoro shi mun zama haka yanzu a dalilin wannan fitinar yanzu mataimakin shugaban kasa ya gina katotuwar makaranta a maiduguri ga ta nan kusa da eh, imam malik kanabi na je lokacin da hajiya inda ta gina katotuwar cibiya a maiduguri a gas speaker na je na suka ce malam wallahi makarantar nan muna jin tsoro kada a yi amfani da su a da ya musulmi kiristoci muna bacci da yawa ta kira ki ce wannan abu ne malam ya fi karfi na toki abin da za ki iya Allah ka ba mu iko sadaqatun jariya sadaka mai gudu da kuma mai ko kuma ilimi da ake cin amfaninsa ko da bayan kin mutu me kika karanta a rayuwa kin karanta da bukhari kin karanta da tajwidi a wa kika ilmantar da shi harafi guda to ilimin da kika karantar ko da kin bar duniya zaki ci gaba da samun lada karkashin wannan ilimin Allah ya da mu na uku ko kuma ɗa na kirki da ke masa addu'a na ganin mintuna sun yi ko shi makwacin nashi kabarinsa cike da duhu sai ce wani ya haka sai ce ɗa ke da shi baya min addu'a su ko makwabta na a kabari kowaɗanne 'ya'yan suna musu addu'a sai ce ni kuma na san ɗan wannan mamacin tun da makwabci na ne ya ce da na farka sai na ce da shi kai da abin da Allah ne kuma wallahi na yi imani mafarkin nan gaskiya ne yaron ya fito daga gidan tambele yana shaye-shaye ya ce wallahi ga abin da ubangiji na inda kika san fulawa da ta mutu aka zuba mata ruwa ta farfado kenan yaron sai fara kuka sai fara istighfari sai tuba sai lizintar masallaci sai karatun qur'ani sai fara masa addu'a kwana biyu sai ce wallahi an nuna min kabari hasken da ke kabarin wannan makwacin kuma ya ɗauki na sauran makwacinsa lokacin du'a saboda haka dole ne ki ma ɗa tarbiyya saboda ya miki addu'a saboda lokacin kwanciya kabari na zuwa za mu tsaya nan za mu ci gaba insha